الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata Allah salatu ya ce shi da aminci wurin wuludi tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya continue da karatun littafin min usul ta ahli sunnati wal jama'a na sheikh salih fawzan ibn abdullah fawzan hafizahullahu ta'ala alegan ainihin karatu na yuculiyani ko ala yuciu na bata da littafi kanga maki aji fode gibiya ko hmm. ebogo zaliyo fice sojo ke ilawun filawo yicha مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام وما كنا لنحتجي لولا أن هدانا الله ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وألا يزيغ قلوبنا بعد إذا دانا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وعبيبنا محمد رسول الله الذي بعثه رحمة للآلمين ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وبعد مقدمة كم مقدمة إن العشجو يا يغنا كو وبعليه غن أدي مقدمة كتابين mukaddima ya littafi a mai dai mukaddima ya ilimi ko mabadiu ya ilimi a ga mukaddima ya littafi wato kami mannan na ka littafi na kami gudan min littafi wato ne da gala wuce ka littafi wuce nan sabi na gala a cikin e nan yana shiga ji faruwa wuce ma cikin nan sunna na man ne su daga ka littafi nan kun gayi littafi wuce nan hali ga daboci kauna istila habit terminology na jun gaji fa un gaji amfani bai littafi wo na bata wa lagin mukaddim ga ba da jike eh, jike bayaniya ya eh, ga wuce shi na alhamdulillahi rabbil alamin ya ba bato loji tabbatu ya Allah ya ci na jali ta bata nan hadana lili islami ce ya yi huba da musulunci wa ma kunna lina tadiya laula an hadana Allah yi mafeza na jade ba wuna ka wuyi sakonin wuyi ba na na ya wannan tsalo subhana yi ba da sakuna litata ne an yi sabbita na alaihi saku ya yi bici shi ɗaya ta ce addinin musuluncin nan ilal wafati har da lokacin yajali kama kala ta'ala kyan na ce ce latin gan ya yi allazi na amanu ya na sha imani gina ta kula su ne soko haƙa su yi matuka da su soko wala ta mutun na illa wa antum musulmi ya malugo ya ajin hajjali masai ta ci musulunci ko? wa Allah ya zira kulubana su ko malugo ya ya faya ba da izha dana ba na zuma na su kwaye ba na wani mu rabbana ce ce yi la tuzir qulubana lalan gban ya ge kamu ba da izha na. zumana wayi ba ni na mu wa sallallahu ala na su kujan salatu ya nabi wa kudwatina be dushishe yi na yesena wa habibina bi zaniyye wani idza wace yi muhammad annabi muhammad rasulullah ne tuke ce ki na ba'asa allazi ba ko allazi ba'asahu rahmatan lil alamin na ce ci tututu ebulu shiramu ya li ta bata nan wa radiyallahu an ashabihi so ku jiyar da bi sahabi shi ya nabi albarara na ji zai ta ce ba wani alatuhar na shi allina almuhajiri na minuhun wal ansar to zai ji jira mini abu na to ansaru wa man tabiyawun bi ihsanin gan zai gala abu bulubulu ma a kaban lailu wani har adake da yashi da bakin ya goshi gwanin wa ba da zumana nan wale ga manya cabe yabo jiya sokwe sokwe maganwe yabo alhamdulillah rabbil alamin ko sokwa iwu ba da ajiniyar musulunci ga malla ya zuga jin fari mu ya zamu ga fiye mu sokwa iwu ba da musulunci jiya bura sokwa bai ba wani jiya wani soko ba da suna jebu ya soko da ba wani a wani latan munu alayya islamakun bai lillahi munu alaikum ana daku ku bil iman eh ga ya sami shi ya gode ya lo musulunci na ma kawa ga wasu ezutuni mana jiya zane ta ci zabo su a ji wuce to nan waya wuba da jiniya musulunci na laisa alaika hudahu ba wa da gowa ko amma za na so ko ga ba ga wajin wubo wa ma kunna lina tabiya laula an hadana Allah ni fi za na je ba una kawai so ko na wi banana ya innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ba rufu sha ne yayi ma ni bace ci an ce ci mabiya ba wuna ga malai da ya to aga guba a da ya ta tawfiki amma da hidayatu Zai zai yi ba da soko ya soku ya yi bici ya da ka kula ga addini hanjeli ta addinin musulunci ne ga malace shiga ya yi wallazina amanu kullaha ya na ja ni jina Ya suna ya ce ci haqqa tuqatihi matukan da ya ce ci wala mutunna illa wa antum muslimun da malugo ya aji ajali masai ta ci ajiniyar musulunci yanayi gaba abuwan nona zandoci wafe ji rayuwa biyu kanu jihadi na da gika inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira idza kana tu ima janna ina da kibra je na gwan yi niga fa yasbiqu alayhi kitab fayas. ko a yi amali bi amali alin na ta wani tun jini nan sai da kula wace ga ganda nan ngala ya mu kallibal kulubi ya wace ci ne shi ya gbashi ba nan sabit kulubana ala ta'atika so ko ai mai beta emilatuwo soko yin nan nan eh eh addu'a ya ce sa ku lugwar zulun je bi ciki ne ta ce addini musulunci ranar ce ta musulunci musulunci ce da jirida ranar ce ta ce ba wance da yinka ngala kanu da zade bukata ya idina siratul mustaqim sa ko ba le ko gboro siratul ladina an'amta alaihim ya ko zai waji ni mana dal mabdubi alaihim wala dallin amin na mala ibn qayyim musa la da unga ga de bukata ali da ta fi tariki ya zama wani bukata ali da ya tu ila tariki ko hmm. ale ga a ga ga ekwan nga lo abujo ne ali da ya tu ila tariki kashi hmm. hmm. amma ga wala da ko unci ya zanan ɗe ko unci ba ni unci ga wagan wadda ga shimi oga de ko pai ko kwamishi kace oga gade ko kwakutiyo filip station ni jabi pata ni ajemiya so kaga oshi mi agoga da agade ba ga ti abiji faro enyo ga zo ba go akwai matsala daga babu lu ba kaza ko ta ja mai ko ba kaza lu ba ga wajibu she bugo asulu kashi

al-islam huwa sunnatu wa sunnatu ya al-islam kana ji bayani yin sunna wa musulunci nin bon ko wato fa ba so ko bi tishin de ebo ga ajin kanu rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana so kuga lugo egben ya pon ya ko zumana wayi wuba na mo o ma le gan asibabu ya alidayatu da ba sababi da ba ne ji dayatu da nan minu ba du'a wa du'a ba in rabbana la tuzigh ba ba'da iz hadaytana lamma sabbit qulubana a cika ko mm. mine ne laza ta ce ba wani ya zula imanu ji nan fitiyatun amunu bi rabi mazid nahum huda ai ma yi bace ja ci biya bawo mini ne la ta ce ba wai e za ce bi kan e zo fi wa ba wuza ko ko ga le ga wa daily ne da bola daily muwa ko ga le ga wa ta ko gboro ya da wa bi ka kashi wale ga mini ne laza bi alida ya tube nan waje ya kirki wa dade zan da cha bi aliki ya ma to tire bonbe so kun kila unta za ya kada dalla mi ani zikiri ba da ir ja ali won bi ke ko gboru go ba ni gaskiya da bi a wuna ko diga na ko mini ne gmiza bi nan ajalu lo le ko ajalu da giza a sha al'ilimu wala zaɓe bawu al'ilimu na fi'u wala amalu salihu da mini asbabu yin alidayato ko ji gani ku? mini asbabu yin alidayato bi mu ya zuta ce fitara ma min mauludin illa yuladu alal alfitrati hmm. fa yau abawahu yi aw yunasiranihi ko aw wa wale ga gaza ne ga gaza a sha duka zana mika wanya ko mimi ne ne laga jeba obenu musahabatu salihin da ya beza kirki dini khalilihi دين yanzur ahadukum man yukhalilu يخالله yana kpata da mina asbabu yin alhidayato ko? wale gan opposite yana kpata mun gajin zo hmm. alkiburu bai ci ba ulhawe wa lazabi ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahy yuha aljalu wajniza imana ittiba'u shubuhati emilatu shubuhaji ko da emilatu shahawatu wajiya wajniza e ajeje wajniza ko jiganya ku wa sallallahu ala wa sallallahu sallama ala nabiyina sai ci ja salatu bi aminci ya ni biyayi wa kudwati na bi rushiyi wa bibi na bi zawaci yayi muhammad ya nabi muhammad rasulullah da fiye ce cinan allazi ba sa rahmatan lil alamin na sokoto ta bulu firamu ya ni ta bata nan wa radiyallahu an ashabihi albarara barara sai ci mu ja ya sada nabi da jira kirkine ala ta'ala na jalina al muhajirin minhum wal ansar to da jaji jira to ansar wa man tabi'ahum ko ne daga lamituwa bi sani be bolo-bolo nan ma ta qabal laili wa nahar adake shi be bakin gaya lamitu da shi nan a salatu jinanabi anabi da mini ake anabi ta ci yiwu alladhina amanu صلوا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wasane biya a tewa Allah wa a tewa rasu ya mutu sakwai mai lamin tutu cewa mai wuce rasula faƙad a ta Allah zanen ya tutu shi na zanen tu sai cani dana ina fi Allah ya ne gaji ya goma ta kuma rasul fa ku zo mana ku malu fantahu ga tsaye be da jini ma man adafa fi amrina za ma laysa saminu fa huwa radd wa alayka aga ga muhammadu rasulullah rasul ma na wuce ma na ga wuce ta to fi ma amara yana ni daga waje na wata zai ko fi ma akhbara yana wa ni ya labari na ga juya gaskiya wacce na abu ma na ha an wa zajar da ma na biya nan na ya gani da ya wuce wa Allah ya bada Allah illa bi ma shara wa ma jibuta ce ta sai ne sai bai ne ga bai shari'a na sakwatun anabi tutabulu sira mu ya lita ipata amma sannaka illa rahmatan lil alamin sakuja ji yarda da sahabi a nabi shi bainu na shi la kirki na shi haji almuhajiru na shi. to an ansari shi na wani mai daga alamu a bulubulu to ya shi to gidi na lazu zuma na ga sahabi kalimatun muktasara na na kalima ɓuɓɓuro yi ma ne ga ɓuɓɓuro yiwu fi bayana aqidati ahli sunnati wal jama'a Ya e etiyan wujin bayani ya ci aqida ahlus sunnati wa jamaa da ila mata ma ta yi ummatu al'ummatul islamiyya al yawm yana jingwalo ci kalita fin na rima na sababu kita kitab yalla ci kaunan gai ina al'ummar musulmi je leyinan nan min tafarrukin a ga kire lafiya ma ce lewaji ba ko yatamassala ni fi kasratil firaq al muhasira ko nam alama ya gbere wuce ga tula firka yiri yiri ne fi zamanin none wal jama'atil mukhtalifa inda jama'a ne ka ka ka kai ne kullu yad'u ila nihlatihi zandoro yi zai je ku wa yuzakki jama'atahu zandoro malin fe li jama'i wuce ma'ana mu'alife laje ma'aje panin fiza gan gai goro hatta asba al muslimu jahilu har tu babu na musulmi ne jahili na in biya fi fi hirati min amri wa ge daga daga da gigi shi yake nan marubo man yatta bi zauto mu ya milato wa bi man yakta bi liman ya sayo wa zal kafir alladhi yuridu an yuslima kafir yo tsona mai waga mululo musulunci na wuce ma sai la'adiri ma wa al islamu as-sahih ne to musulunci wangina allazi qara wa sami'a Aminu. Musulunci na tuba katu ko ciwo labarin mu ya dini wangina wuɗe ne to tulina al-islam allazi ada ilayhi al wa sunnati nabi musulunci na al-qur'an la wuzashi da sunna nabi sallallahu alaihi wasallam وصنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسألة حياة الصحابة مسلم يرينا تصحابي يعني بيجينا الكرام نجد أتشوتنا جنا وانتهجته القرون المفضلة قرن مجفلان أسلام تيكونتنا وإنما يرى الإسلام الغالب بدون مسمكو وإنما يرى الإسلام إن إذا بيلي مسلم تينا نغاي الغالب كو نوليك نغيزيو eh tanar zaƙe gani biduni musamman wuce tsara da yaku kuwa tuna yaku kama kala adal mustashiriki na yadda sashen mustashiriku na ne orientalist ga al'islamu mahajubun gan e ruɓe musulunci ɗanawai gana e bwaji-bwaji na musulunci wace jina. wato sa wa ruɓe na irili sakwai musulunci na atatu zani zane wa gungo na nan wa confuse babu musulunci wa mi to yaani yani almuntasibi na ilayhi biduni ittisafin bi hakikati bi ma'ana zai shi jimini ya ba musulunci amma lotun hakikan yana to musulunci ji foro bayina nan la na al al’islam bil kulliya ya ga musulunci bai ni ba da anna Allah subhanahu domina baqa'ahu e bana so ko alkawal la gan ga addini musulunci goton wa dubo da shelo Ni ba kai kitabi ya ba shi alquran daga da mun kama qala ta'ala kin nasu na nasu ga inna na nazalna zikra wa inna lahu lahafizun hakika ya tuka farciji ni maguta go bi ba kai jama'atin wa bi ba kai jama'atul muslimin da yabo da jama'a musulmi shi allati taqum ala tatbiqihi naja kulikini etiyan etulalo etiyan practicalization ma'ana alawa datu wa hizbihi a ce gwadini musulci na tsanan wajifa ya anu a ci mai defend yuna kama kala ta'ala sai shi latin gan ya allazina amanu ya naja imani jina man minkum an na ga ajiri da ke adini lugwanin fasofa ya ci lawa bi kawumin su kwaya da jama'an doki yi hibbuhum wa yi hibbunahu su kwaya fewa zaun ciji a tuma fewa su ko a zillatin alal mu'minin a ga agbaya mu'mini shi a izzatin alal kafirin a ma da izzata ciyan kafiri jo duna fi sabilillah a sai jigufu ne ko ce ce wala ya khafuna law matala'in ko amma su da ya zarge zana ja zargina wa qala ta'ala sai ce na tuna ga wa in tawallau ya gaje ma yastabdil qauman ghayrakum so ko ga zan goci shi la san wana je yana sun la yakunu amsalakum a a ji doje ya na'am eh hiya al-jama'atu allati qala anha ar-rasulu a ga jama'atu na nabi sallallahu alaihi wasallam ga cewa bugan la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirin jama'an wace a kun kya ba mina aluma ya ubo a ce gaskiya ga tula la yadru man khazalahu dan ga Allah dan ga gan wajen ajuzu zumana wa lagun tsawa wala man khalafahum dan ga aliya banin wa lagun tsawa hatta ya ce amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala zalika har ka kunan lamarin yasa kwa bebe a ga tashin kiyama ne ngo ji ya ko a ta tiya cinga go da bugu yanzu biya ga je bata mu jahiliya ko je bata mu kufuru a a a dire ja ta tiye goro ne kaga yi wa min huna ga to daga babon no yajibu alaina ta'arruf ala hadhihi jama'at al-mubaraka bi ta cibo ko mm. ne yaɓe video jama'a albarka na jinin Allah tumassilu al-islam sahih ko na lawayacin musulunci wanje wani jahalan lawo min yasa kwaye fi da mini abu liyari saha mai rido ta haru fahalar islami sayi iba zai gaba gan mutu musulunci wanje nan ya banu cinu wa ala alil hakiki mu wuɗe zai ji musulmi wanje ji na ta ci ba wa ni bi wani yadda bibihin ebu saye wayan sira fi rikabihim umuda zunda ta cabo waliyan domma ilaiha man yuridu dukula fil islami min al kufar e boto zai jiga wa ga a gada musulunci min ya kafiri jo na zugu a be sayir wuci na jajjar ka gangani da yina wale ga man la bayani bi gidan musulmi shi zamani na ne a ga kirkire وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم a بغيا بينهم رجال لتاسي انا بين قرقره sai bayan kiya ilimi da biya ne bugu to sakaniya a to wa na zai umatu kuma mata wa ida lume na lume ni wa na rabbukum ni ce ni wa wa na za sirati ko mi cinna gboro ga ji to wala ta tabi'u subula fatafarraqa bikum an tabi'u ga la mi subulu jube ga be be koyan ce ci ma wato su mubi abdullahi jami'an wala tafarraku anin baga yadullahi ma'al jama'a ko fale gan iza jabi ala gan kirkir wala za'u wa tafshalu wa tazaba rihukum ta fale gan waga cune ba bi aqida iza jabi kirkir ko boye sabi anibijo dan go ci shi ajan nawasibu ko tsarin da ci ma ajan rafida hashi yake saga ne inda alulbaiti yake lamarin imani wajen abin da shi ya ganda wa riju wani baki a da murji ɗaya yake lamarin kaddara ali za shi yagan zane da kaddariya zane mu da jibriya ko ba da asma'u sifatu zanna je mushabbiha zanna ma je afila. an yi zan yi kirkiri to usulul khamsar mutazila yace na kai firkan dore mini da ta da kirkiri gada shi to asuru nan ba yi yi kakai bani isis yi dana musu shiga su gaji da hau jabatu nusra dana musu shiga su gaji da hau boko haram dana musu shiga su gaji da hau eh? shababu yan somaliya dana musu shiga su gaji kiyan a su gaji da hau hizbu talibi fikin da tsara musu shiga su gaji da hau eh boko haram ne Najeriya musulunci ga so mu ga a ji da hawo jama'a tabiriji je ko indiya je don na mu zabul wakin doci ko musulunci ga so mu ga a ji da hawo wani musulmi ne dana ko za yi da ga ka ka ka ka iri ko ko ga da yi suluku wale da yi ya ga gbere-gbere ne zane kadiriya ko zane kadiriya zane tijaniya zane sanusiya zane maulawiya zanduwa mai gaiwun da yiwu zanduwa ce da shehun gadi falage zainin doro ko? daidai masu kun a cikin aga ta yi lafiya rikiya a yi fi kere-kere yi zala nsu agan mm-hmm. nan ya kaduna nan ya kiyo nan ya jos ndoro medikia ndoro maji kokarin biyu fayin wuni kiwe mm. yanayi benin wunji imagination yan yiwu na to yi faruwa ne ko? ndi a can again fale gan anige nipa tafejin firan ku yiri yiri jiji ko jama'ir yiri yiri zando mai wagon wanda uji kokari yan wuta wa jiki yayin mafanin fiyo eh ta gani dole bismi salafiya mai dawon sunne ina yi na kakai zane ji zane jeru zane mai ji zane jeru ya can a gato ne sururiya na halabiya ko na ma'aribiya yadda na biya za a yi tuwa sun ne don yin ta ne ta yi gabe don zure ba ta ne na alharbiya ya faru alharbiyi ne da na kakai ngoji yana ko zane ga tunan na zane wasu tunan na as musulmi ga lamini wa gubo so ga zane ga wai lami to ma alibamu ana wa alamin to ma aliba na ya nabi zan dore na ji nabi a nuji dai yau mace ni ciwo ko ji gane ko diga da shi babin fikihu zane malikiya zane shafi'iya zane hanbaliya zane hanafiya zane kaza wale ga celle ba naji ndo ci die gindo ci mai die ko ko ndo a ya consider ndo ci ma ya konsida ndo ci tunya gba ndo yi mai istihadu Wa ga yin na shi benin lamarin shi na shi ji faruwa ne kungo ya zuɓe ki musulunci wangiyo ya ta hmm. kai zo suka shiga cikin ga azu bidiyo bai sufan cikin waji sunna ya to zai a confuse bai zoken waji jino ya ta hmm. kai kin da sara shi ne shi ji faruwa ne ga dono ne salu suhaimi in kalita fin wuci har tuba alkarita sun yi ci ya ci gajeru birkita jizo daga halittun ja lamina a jimini yayi imigan da fiye mu za a tafi kina tsara shi zuwa mace za a ɗi fiye mu karatu a jiniya wadda waje kiya waje jaru birkita sa mafi yadda ba ta fita ni juyo e ma a waza zuwa sai ilimi wani har tu babu nun wani nga shek fozai nga ta to musulunci wani wani kiyo eh ranga ci wani mu ci yau zanga ci ba nuci na ya bai tabiya irin na to musashi musulmi ya jino wani kiyo ma eh? zanga ci to musulunci na sun zanga ci a ne ji ko a ne ji fasikanci a ne ji iskanci a ne lukin a ne ji fari a ne ji nan a ne ji ne ji nan ko? Mm. eh zane ya zanaibu nga manya lake sokonin alali to unto ne gaje da yiri na otu za ne nga to jiki mo unto jiyan bu mo eri ne pata ikija e, e bodiji amma musulunci adnabore ina na nazarda zikira wa ina na hafi zuwa zai ta ce goro na ta ga idai giye ba hadisi la ta zalu ta fi tumi mati zahirina alal haqqi ya ga ne to ba na zai taifa wucin kaga taifatul mansura ga e alfarkatun najiyar ko aga alul hadith wal athar aga alul sunnati wal jamaa aga zai jami mutu ya koya salafu salihu no qawlan wa amalan wa tiqadan e bana mu ya jiwa zo ga mu ya alul sunna mu galami la mutu sunna ma mu ya jiwa zo ga mu salafiya mu ga la mutu ya koya salafu ma mu ya jiwa zo ga mu ya alul hadith mu galami la mutu ya akida alul hadith ma rugo kulu yadda iwasan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi zakah ya manga ya ga ya aji to musun ce ma ji boro sa ko ga yalla da wuce ai da zamu mun aji kirki na wuce Allah da ma je kirki wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum laye kunu yakunu amsalakum ga ka tun ja abun ba ne ga dai da su kwala duya mai ga ci mishi na su kufa bi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa